A makon jiya ne hukumar kula da shige da fice ta Najeriya ta bayyana bullar wata sabuwar kungiya mai suna Achat Life Mission International da ke da shalkwata a jihar Kaduna. A wata sanarwa da hukumar shige da ficen ta fitar ta bayyana cewa shugaban kungiyar mai suna Yokana na zaune ne a Jos Fadar jihar Plateau. Sanarwar da ke da sanya hannun wani babban jami'in shige da fice mai suna AA Aridegbe ta alakanta kungiyar da fataucin mutane da kuma tattara yara ƙanana da rarraba su a ciki da wajen Najeriya. Kan haka ne na tambayi kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Filato don jin yadda matsalar safarar mutane take a jihar. Sunana Caroline da Fulfanland, Commissioner na Women Affairs and Social Development Plateau State. Domin crisis da muka samu kanmu a mm. ciki a kasan Filato. Mm. su suna daukan advantage din wannan din sai su zo su rude iyaye su ce musu su ba su yara za a je a koyar da su a makarantu za a je kuma a sa su sana'o'i but abin damuwan shine ma yaran nan da akan kwaso su za ki ga wasu yara ne daga shekara biyu zuwa shekara goma da muka yi bincike muka gane cewa ana kaiwa yaran ne sai a je a siyar da su hmm. ma wayanda suke neman yara da su yi abubuwa iri-iri da su wasu su for ritual purposes hmm. eh, wasu su kuma ana tafiya da su ne a je a cire musu kidney nasu hmm. sassan jikinsu dai yawwa sai a siyar da su amma ya zuwa yanzu kun samu adadin yara nawa da kuka kwato gaskiya yara da muka kwaso sun fi sama da ɗari biyu eh, a state daban-daban na Najeriya har ma da kasan waje. A cikin 'yan kwanakin nan akwai wani eh, takarda ko kuma sanarwa da ya fito daga hukumar eh, immigration cewa akwai wata kungiya Achat Life Mission International wanda tana yawo tana kwasan irin wayannan yara. Kuna ganin kamar akwai dangantaka tsakanin safaran yara da ake yi a nan jihar Plateau da wannan kungiya? gaskiya wannan kungiyar ni ma na gani ne a social media mm. yadda ba riga na tabbatar da ko suna da link da wanda yake faruwa a plateau ko babu ba mm. don a cikin wayanda muka iya muka kama dai ba wanda ya kira mana sunan wannan kungiyar. Honorable Solomon Nandi Chandan, daraktan hukumar tsaro mai zaman kanta Scott Bryan Global Security Services ya danganta sanarwar a matsayin mara tushe balle madafa. Don muna da DSS wanda na san aikin su ne su tattaro bayanai, su waye da su shigo, su waye da su fito, don na san sun saba yi kuma suna yi kuma ba sabon abu bane in ya fito daga wurin su. Sai wannan kuma ya zama na abun mamaki. So sai yana mun gani kamar akwai siyasa a cikin abin? kenan in na fahimce ka kana da tantama da wannan uh, sanarwa da, aka fitar musamman na wannan kungiya gaskiya akwai tantama a kai mm. akwai tantama a kai sosai Ga Mr. Jonathan Gukut kuwa lamarin fataucin mutane a jihar Plateau abin dubawa ne da idon basira. Mu da karan kanmu mu mazaunin Sannan ko a plateau ne ko a abuja ne ko a lagos ne mu ga baki daya ya kamata mu hada bakinmu ya zama daya in bakinmu ya zama daya duk waɗannan abubuwa za su ragu. Hmm. Amma babban matsalan shi din ne rashin zaman lafiya da ya zama mana damuwa ne Ƙoƙarin ji daga hukumar shige da fice a jihar Filato ya ci tura duk da saƙon karta kwana da na aike wa mai magana da yawunta. Duk kuma binciken da na yi don jin ɗuriyar ƙungiyar Achat Life Mission International ban samu wanda ya ce ya san da zaman ƙungiyar ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.